Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya duk a jamhuriyar Nijar. Masu shawar jin ta na'urar kwamfuta suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Yama masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahaba Imam Aliyu ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Jam'iyya ta rubuta masu takarda akan su biya wa'innan haraji wanda har zuwa yanzu 'yan majalisar tarayya da muke da su guda goma sha uku sanatoci uku na majalisar wakilai guda goma guda hudu ne kawai suka iya biyan wannan haraji da aka tanadar masu. sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc a jihar naja alhaji ismaila modibo gina kan matakin korar sanatoci uku da 'yan majalisar wakilai daga jam'iyyar ta apc mai mulkin jihar shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya fara ziyarar aiki a najeriya muna kuma tafi da shirin labarin wasanni yanzu sai a gyara a fara zama a fara jin labaran duniya tukuna to jama'a assalamu alaikum 'yan sanda a somalia sun ce akalla mutane shida ciki hadda dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayya afirka aka raunata a yau litinin yayin da aka samu wata fashewa da ta auku a filin jiragen sama na baladwin a wata hira da ya yi da murya amurka shugaban rundunar 'yan sandan baladwin kanar alidu abdi ya ce fashewar ta auku ne a kofar shiga filin jiragen saman yayin da jami'an tsaro suka dakile wasu har-haren a cewar kanar abdi an yi amfani da wata na'urar kwamfuta ta tafi da gidanka ne aka tada bam din a lokacin da jami'an tsaro suke binciken wata mota da ke dauke da kwamfutar inda harin ya jikkata mutane hudu 'yan somaliya da wasu dakarun haɗin gwiwa na afirka su biyu da suka fito daga jibuti ya kara da cewa jim kaɗan bayan wannan hari ne kuma aka gano wani bam ɗin inda yanzu haka ana tsare da mutane ashirin da ake zargi na da hannu a harin ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin na baladwin hukumomi a ankara babban birnin kasar turkiya sun ce suna buƙatar a ninka musu tallafin da ake baiwa kasar domin ta tunkari matsalar kwararan bakin haure a cewar shugaban majalisar dokokin ƙungiyar ƙasashen turai yayin da wakilai daga ɓangarorin ke tattauna kan wannan matsala ta bakin haure a wani taron koli da ake yi a brussels dabban mutane na makale kan iyakar ƙasashen girka da kuma macedonia shugaban majalisar kungiyar kasashen turai martin schulz ya faɗa yau a turkiya cewa ƙasar tana buƙatar ƙarin dalar amurka biliyan uku da ɗigo uku domin ta magance matsalar kurara bakin haure a watan nuwamban da ya gabata kungiyar ta eu ta amince za ta baiwa turkiya dala biliyan uku da ɗigo uku domin tunkara wannan matsala yanzu a ƙasar ta turkiya na ɗauke da bakin haure sama da miliyan biyu da dubu ɗari bakwai da suka fito da kasashen syria da sauran ƙasashe da ke fama da rikice-rikice Ƙungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta duk wanda aka samu da aikata manyan laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta kudu. Ƙungiyar ta Human Rights Watch tana zargin ɓangarorin 'yan tawaye ne da kuma dakarun gwamnati da aikata laifukan da suka take haƙƙin bil'adama. a yau litinin ƙungiyar ta yi ikirarin cewa akwai hujjoji da ke nuna dakarun ƙasa sun kashe mutane tare da aikata fyaɗe da kuma tilasta mutane tserewa daga gidajensu a jihar kudancin equatoria a watan da ya gabata mataimakin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ivan simonovic ya bayyana jihar wato kudancin equatoria a matsayin ɗaya daga cikin sabbin yankunan da ake samun tarzoma inda ya ce sun samu rahoton ana yin kisa da fyaɗe da kuma ɓarnata dukiyoyin jama'a ƙungiyar ta human rights watch ta ce masu binciken ta sun ziyarci yankin a watan fabrairu inda suka samu shaidu da suka bayyana musu yadda dakarun kasar ke kai hare-hare a gidaje tare da kwashe musu kayayyaki labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc masu ra'ayin mazan jiya karkashin jam'iyyar republican da ke nan amurka na ta kokarin yin amfani da sabbin tallace-tallace a talabijin a wani mataki na daƙi da karbuwar da ɗan hamshakin nan mai kuɗi donald trump ke samu a kokarinsa na samun tikitin zama dan takara a karkashin inuwar jam'iyyar ƙungiyoyi da dama da ke adawa da trump a ƙarƙashin jam'iyyar ta republican sun ce nan da mako guda za su kashe aƙalla dalar amurka miliyan goma a tallan talabijin domin sukar trump mafi yawan waɗannan talla za su fi mai da hankali ne kan masu zaɓe da ke jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka da kuma illinois da ke tsakiyar yammacin wannan ƙasa waɗannan jihohi na daga cikin manya da 'yan jam'iyyar ta republican za su yi zaɓe a ranar 15 ga watan maris kuma binciken jin ra'ayin mutane da aka yi ya nuna cewa trump shine kan gaba tsakanin 'yan takara uku da suka rage a jam'iyyar yanzu a yau litinin shugaban amurka barack obama ya bada umarnin a rage tsayin tutoci a fadar white house da duk sauran gine-ginen gwamnatin tarayyar kasar domin nuna alhinin rasuwar matar tsohon shugaban kasar amurka nancy reagan nancy ta kasance ta hannun daman tsohon shugaban amurka na arba'in wato ronald reagan bayan ga wato wata matarsa ta kuma rasu ne a jiya lahadi bayan da ta yi fama da ciwon zuciya ta rasu tana da shekaru 94 za kuma abun ne ta ne a kusa da kabarin mijinta a ɗakin adana littattafai na ronald reagan da ke simi valley a california a gobe talata wata sanarwa da fadar white house ta fitar ta kwatanta nancy a matsayin matar da ta kawo sauyi a irin rawar da matan shugabannin amurka ke takawa labaran duniya kenan aga daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla za mu kawo muku matakin sallamar 'yan majalisar dokokin tarayya daga jihar Naja a jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Amma da farko bari mun tufi Abuja inda shugaban Afirka ta kudu Jacob Zuma yau Litinin ya fara ziyarar aiki. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya tattauna da kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kan muhimmancin wannan ziyara da irin dangantaka da ke akwai tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. kasashen nan guda biyu suna da abubuwa da suke a gabansu da yawa yanzu kamar misali ita afirka ta kudu ta yi fice dangane da bangaren tattalin arziki wato musamman harkar noma da haƙar ma'adinai to kuma akan wani abu da ya zama kamar akasi na san cewa ita gwamnatin shugaban muhammadu buhari a wannan zamani sai ta ga cewa dogaro da man fetur din ya zama yana tattare da haɗari mai yawa ga mu najeriya sama take ta kokari a janye dogaro daga harkar man fetur a koma wannan hanya da aka bari a baya ta harkar noma da tonon ma'adinai don a sai da a kasashen waje saboda haka lallai najeriya da south afirka suna da muhimmin abubuwa da za su tattauna a kan wannan baya da wannan kasan kansa maganan kasuwanci tsakaninmu da afirka ta kudu suna da manya-manyan kamfanoni da yawa da suke nan suna cin moriyar wannan dangantaka tsakanin najeriya da afirka ta kudu idan aka duba mu najeriya ba mu da irin wannan wakilci a can zai zama abin sha'awa tsakanin shugabannin nan a tattauna a ga ya za a yi a buɗe kasuwanni na can don 'yan najeriya su ci moriya sannan na ƙarshe in aka duba ɓangaren tsaro a wannan lokaci da muke cikin yaƙi da ta'addanci south africa ta ci gaba wajen ƙera makamai to yanzu haka kuma ka san shi shugaban Muhammadu Buhari yana kokari ga cewa mu kanmu a'a mu ma mu zamana cewa muna iya kera wasu abubuwa a nan Najeriya tare da taimako kasashe irin Afirka ta Kudu waɗanda suka samu ci gaba a wannan. Mu iya kera namu makamai ba sai an ce bukata ta tashi mu kai goro mu kai mari muna neman a inda za mu samu mu ba. To Malam Garba idan kai la'akari da wannan ziyara ta zo a daidai lokacin da ake wata babbar takaddama tsakanin hukumar sadarwa ta Najeriya NCC da kamfanin MTN na ƙasar Afirka mm. ta Kudu na magana biyan wata tara ta dubban miliyoyin naira wanda ake ta sa'in sa ko ja'in ja a kai kana jin wannan taron mm. za a duba wannan lalura domin a roware ta kuma akwai yiwuwar ta bangaren tsaro a yi amfani da irin sojojin hayan nan da aka ce an yi amfani da su a baya domin yaƙi da ta'addanci a najeriya fara da maganan sojojin haya ai aitir da wannan magana shugaban muhammadu buhari dai yana nuna cewa babu abun kunya da karaya idan duniya da najeriya ta shiga irin a ce wai sojan haya za a ko daga afirka ta kudu ta zo najeriya su zo su yaƙi tuni aka kore su da kungiyar su ta kare ya ce su yi gaba najeriya da ta tura soja suka je yakin duniya na ɗaya suka je yakin duniya na biyu suka samu ita kanta gudunmawa da goyon bayan mu aka samo musu yanci nasu da su da makotansu zimbabwe namibia angola a zo a ce wai mu sai mun ɗauki sojan haya a wannan lokaci ya wuce sannan magana ta biyu da kai cewa wai a shi zancen kamfani da yake da matsala da anan Najeriya girman dangantaka da faɗinta tsakanin Najeriya da Afirka ta ta fi karfin a ce an maida ta tsaya akan maganar kamfani guda ɗaya. ta farko kenan abu na biyu akan wannan magana ni ina ganin cewa bai cancanci a wato a furɗata ta diplomasiya a ce wani shugaba na wata ƙasa ya kawo magana ya saka a cikin harka ta bin doka da bin ka'idar aiki a cikin wata ƙasa ba kuma in za a yi adalci da su kansu shugabanci na afirka ta kudu tun da aka fara wannan magana ba su ce uffan ba malam garba shehu kenan kakakin shugaba muhammadu buhari a tattauna da na yi da shi akan ziyarar da shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya kawo najeriya umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba za ba an daina kiyayya Jam'iyyar APC mai mulki a jihar Niger ta kori sanatoci uku da 'yan majalisar wakilai shida, kamar yadda za ku ci gaban rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Taron manema labarai ne dai jam'iyyar ta APC ta kira inda sakataren jam'iyyar a jihar Niger barista Muhammad Liman ya ce sun ɗauki matakin ne saboda 'yan majalisar da kuma sanatocin sun kasa biyan kudaden haraji na jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin jam'iyyar ta APC ya tanada. Sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar Niger Alhaji Ismaila Modibo ta gina. ya yi ƙarin haske bayan kammala taron manema labaran. a Akwai haraji na jam'iyya da akan biya bi ma'ana lokaci zuwa lokaci kamar wata uku uku wanda tun lokacin da aka zaɓe su shekara guda da ya wuce kenan kusan shekara guda jam'iyya ta rubuta masu takarda a kan su biya waannan haraji wanda har zuwa yanzu 'yan majalisar tarayya da muke da su guda goma sha uku sanatoci uku na majalisar wakilai guda goma guda hudu ne kawai suka iya biyan wannan haraji da aka tanadar masu sun kasa biyan wa'annan haƙoƙi da ya kamata su biya na jam'iyya wanda yake a jam'iyyance a doka na jam'iyyance ko in ce sun ma fidda kansu daga cikin jam'iyya amma kun tuntube su yanzu nan mun ba su a rubuce kullum muna ƙara tuna musu kuma duk takarda da za mu rubuta musu sai mun tabbatar da muna da acknowledgement received daga ofishinsu na sun karɓa sun san da shi kuma tsari ne da yake sun san da shi a jam'iyyance ko kafin su yi takara sun sani. Na yi ƙoƙarin jin ta bakin ko da ɗaya daga cikin sanatocin akan wannan al'amari amma abun ya ci tura. Ɗan majalisar wakilai Honorable Abubakar Lado Sulaja na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da APC ta ce ta kora ga kuma abin da yake cewa. Saboda haka wannan abin da suke ba musamman suka saba wannan doka a Constitution Party ba. Kuma matsayin 'yan majalisu su tattara ba shi da hurumi ya ce ya dakatar da mu a party. Na Wanda ma mun yi laifi ne. Na shi da rikuta ne kamata su kai musu shi an zauna tukuna an bada tukwar sannan sannan ko kuma a rubuta mana leta a matsayin mu ba da amsa me yasa muka yi kaza ko ba mu yi kaza ba. shi ma dai honorable shehu salari jau ya mai da martani a za a ce an dakatar mutum wani ta taɓa ganin ai wannan yake doka da an kira mu shawarar an kira mu ne mun ci a ga wani san san da ɗauka ba za mu je ba amma wannan na kere su yana su tafi ne sai kawai ba wani bai fafu tun za a ce an kura Daya daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya Honorable Shehu Salari Jau kenan yake mai da martani bayan da jam'iyyar APC ta ba da sanarwar korarsu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kuna tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC karfe hudu saura kusan minti goma sha shida. A yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyin na da shirinmu na gaba. daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan najeriya ta kara da kasar masar domin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka wasu tsofaffin 'yan wasan kasar na ganin da akwai kalubale a gaban 'yan wasan na super eagles wani ɗan najeriya kuma a ƙasar indiya ya rasa ransa sanadiyar gardamarwa ya fi wani tsakanin lionel messi da cristiano ronaldo a ingila kuma mai horar da 'yan wasan arsenal wato arsene wenger ya ce ba gudu ba ja da baya a takarar lashe kofin premier na bana jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni sunana murtala faruk sanyin na To bari mu fara a Najeriya inda a daidai lokacin da ya rage kwanaki kalilan Najeriya ta kara da kasar Masar domin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wasu tsofaffin 'yan wasan kasar na ganin da akwai babban kalubale a gaban 'yan wasan na Super Eagles. Ya dai zamewa najeriyar wajibi ta yi galaba a kan Masar ɗin wacce yanzu haka ita ce ke jagorancin rukunin nasu. Idan dai har najeriyar tana buƙatar ta samu gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka mai zuwa. wakilinmu hassan umaru tambol yana dauke da karin bayani tsohon shahararren dan wasar kwallon kafan nan na super eagles garba lawal ya ce dole ne 'yan wasar najeriya su kara kwazo idan har suna son su ci nasara a wasannin da suka yi da kasashen afirka garba lawal ya furta hakan ne a wata tattaunawa da mun kai da shi ta wayar tarho duk da in kana gani to kana gani kana da kyau to dole sai ka tsara da wanka ganin ina ina ina kyau kyautata gani da muka ci Nijar hudu da ɗaya nan eh ina kyau da yawa yan wasan sun samu kamar ce sun samu ba confidence cewa a ai za mu iya cin kuwa ma to kaga ita kwallo yadda kwallo take ko ce ne kwallo zaka buga kullum in ka buga ta yau daban ta gobe daban duka kowane kowane game sabo ne. bari ma kana buga Najeriya kowane kwallo da kake gani kowane macin zaka buga hmm. matakin su ƙara ƙwazo ko su sake salo kawai sai suka saki jiki su 'yan ƙwallon Najeriya. Sun saki jiki suna gani kaman suna gani kaman gini nan aicin su zami. Gini ai tun da Tunisia mun yi kunnan doki da tunisia muna da maki hudu ai wannan ko da ma duro muka samu amma din ko da kunnan doki muka yi mu riga muna da maki biyar zamu je zamu je wasa na gaba to abin da ya kware mu kenan su kuma waɗannan yara ma ci suke ma su wangi ne da suka ci mu bayan wasa guda biyu nan mu ne mu ne muke na farko to da aka gama wasa na uku sai muka da ko mu ne na uku a wanda suke na biyu da na uku su suka zo suka tuni suka je na daya gini kuma suka je na biyu muka koma na uku to kaji abin da ya faru kenan wannan to yanzu me ya kamata a yi domin a sake samun nasara a gaba take yadda mai kowa zai zo zai zai zo nashi surutun wasan ba shi zai buga ba su ne za su buga ya danganci yan kwallon namu ita kwallon da kake gani ta in ana so a samu nasara ne yadda ka buga gobe daban in ka kokari gobe za ka buga sai ka fiye kokari to in kana so in ana so a samu nasara haka za a tafiya haka za a ta tafiya in ka ka buga wasa yau ka buga da kyau gobe kuma kana da wani wasan sai to ka buga a gobe gara ma jiya da ka buga da goben da ka buga to kaga kaga akwai akwai matsala kenan sosai dole dole yaran ya kamata su san cewa cewa ba yanzu ba wasa kowa ba kowace kasa wata iya wasa kuma kowanne dan kwallon iya wasa yanzu ba irin da bane kafin da ne Najeriya yanzu na buga da irin ginin nan sai mu ce maka ai uku da nema za mu ci su ko ko kwallon Najeriya da ce ma hudu da nema ne saboda suna tunanin yadda mu muka kwallon nan lokacin nan haka ne yanzu to yanzu ba haka bane hmm. dan gaskiya babu babu irin waɗanda ya kwallon nan lokacin babu su yanzu gaskiya gaskiya magana kenan babu shi ko shahararren tsohon dan wasar Super Eagles Tijjani Babangida ya ce dole ne a karawa 'yan wasar kwarin gwiwa idan har ana son su sami nasara. za ka yi wasa irin wannan babban wasa bacin abun ma da ake da hakkin yaro kakan iya zuwa kuma ka yi mara alkawari ba gani in kun ci wannan wasa bacin hakkin ku ga wani alkawari ko bara a kasa to kaga duk waɗannan abubuwan ba su zo ba da da an yi da za a iya samun nasara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Abuja a Najeriya a kasar india wani dan najeriya ya rasa ransa sakamakon takaddama da ta barke akan waye mafifici tsakanin lionel messi da cristiano ronaldo michael chukuma dan shekaru 21 wanda shi mahaifafen dan najeriya ne ya daba wa obina durumchuku dan shekaru 34 da haihuwa wani guntun gilashi a cikinsa lamarin da ya yi sanadiyar ajalinsa wani sufetin 'yan sandan kasar ta india ya ce mutanen biyu suna tattaunawa ne akan 'yan wasan biyu inda kowannensu yake goyon bayan ɗaya daga cikinsu yayin da gardama ta barke a tsakaninsu shi dai marigayin shine ya soma jefa wani gilashi a fuskar ɗayan abin da yasa ya sami rauni kaɗan a fuskar tashi yayin da shi kuma ya ɗauki gilashin ya soke shi lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa messi ɗan ƙasar argentina mai shekaru 28 da haihuwa ya lashe lambar yabon ta gwarzon ɗan ƙwallon duniya ne na hukumar fifa sau biyar yayin da shi kuma cristiano ronaldo ɗan ƙasar portugal mai shekaru 31 ya lashe kyautar sau uku 'yar wasar kwallon najeriya sisat oshola za ta bar kungiyar kwallon kafar liverpool ta ingila zuwa arsenal bayan da ta sami izinin yin aiki a kasar ta birtaniya wanda ya bata cikakkiyar damar komawa arsenal din kungiyar kwallon mata ta liverpool dai ta aminta da ta yin arsenal na sayan 'yan wasar a watan janairun da ya gabata abin da ya sa arsenal din kammala tsare-tsaren samar mata da izinin aikin na shekarar nan ta shida, yanzu haka dai oshuala tana a birnin zurich ne inda take halartar wani babban taron wasan kwallon kafa na mata a duniya to amma ana sa ran za ta isa birnin london a jibi laraba domin kammala shirye-shiryen komawar ta ta arsenal a ingila din kuma mai horar da 'yan wasan arsenal din arsene wenger ya ce har yanzu fa ba su saki kari ba suna nan da ja a takarar kofin gasar firimiya ta bana duk kuwa da tazarar maki takwas da ke tsakanin club din nasa da leicester da ke saman teburin gasar arsenal dai ta rasa waɗannan maki takwas ne a cikin wasanni uku ciki ko har da waɗanda manchester united da kuma swansea suka doke ta kunnen doki da ta yi a ƙarshen makon nan da tottenham da ci biyu da biyu shi ya kara ba da tazara ta da tottenham din da ke ta a tebur ya zuwa maki uku a daidai sa'ad da wasanni tara ne kacal suka rage a gasar to sai dai asim winga ya ce san ba za su sallama ba har sai an kai karshen gasar tukunna yanzu haka dai arsenal din na takara ne a gasanni uku da suka hada da premier din da fa cup da kuma gasar zakarun turai duk da dai suna fuskantar kalubalen gaske sakamakon kashin da suka sha a gidansu daga barcelona a wasan farko ta rukunin 'yan sha shida na gasar to sai dai a bangare daya kuma mai horar da 'yan wasan manchester united louis van gaal bacin ransa ya nuna akan kashin da kungiyar ta sha a wannan makon a wasanta na gasar premier da west brom united din da ta sha kashi ne da ci ɗaya mai ban haushi bayan da alkalin wasa ya baiwa dan wasanta yuwan mata jan katin kora a minti na 26 da soma wasan lamarin da kocin ya ce shine ya janyo wa kulob din koma baya a wasan har yanzu dai a gasar ta premier a ingila leicester na ci gaba da fafutukar lashe kofin gasar a kakar wasanni ta bana inda har kawo yanzu bata nuna alamun gazawa ba kamar yadda wasu suka yi hasashe a can farko har kawo yanzu ya kungiyar ce ke saman teburin gasar da maki 60 tare da ta zarar maki biyar da tottenham da ke binta bayan da a ƙarshen makon nan ta bi watford har gida ta doke ta da ci ɗaya mai ban haushi arsenal ce ta uku a tebur yayin da manchester city take ta hudu duk da yake bata buga wasan ta ba na wannan makon manchester united ko ta koma ta shida ne a tebur sakamakon kashin da ta sha yayin da west ham ta koma ta biyar bayan da ita ko ta doke everton da ci uku da biyu a kasar spain kuma barcelona ta kara yin tazara a saman teburin gasar la liga da maki goma sha ɗaya bayan da a makon nan ta yi nasarar lallasa ebar da ci hudu da nema barcelona dai na da maki 72 ne a tebur a yanzu to sai dai kuma daga bisani atletico madrid din da ke bin ta a tebur ta rage tazarar makin zuwa maki takwas bayan da ita ko ta bi valencia har gida ta doke ta da ci uku da ɗaya real madrid ce ta uku har yanzu a tebur da maki 60 bayan da ita ko ta ragargaza celta vigo da zunzurutun ci bakwai da ɗaya sai kasar italiya inda zakarun gasar wato juventus da suka yi waiwayen baya a yanzu ta kara gyara zama a saman teburin gasar har ma da zarar maki uku tsakaninta da mai bin ta tebur din hakan ko ya biyo ne bayan nasarar da ta samu akan atalanta da ci biyu da nema a karshen mako to sai dai fa juventus da ke bin ta a teburin ita ma ta sami nasara ne a wannan makon inda ta doke cibo da ci uku da ɗaya. tsohuwar likitar kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila eva canero ta bayyana a gaban wata babbar kotu domin ci gaba da sauraren karar da ta gabatar a kan kurarta da chelsea din ta yi canero yar shekaru 42 tana karar kungiyar ne a kan kurarta ba bisa ka'ida ba tare da kuma sabawa yarjejeniyar kwanta kwantaragi ana zaman sauraren karar ne a birnin london inda ake sa ran bangarorin biyu za su amince su sasanta da juna chelsea dai ta tsara bayananta na kariya a kotun a watan disamban da ya gabata to sai dai fa akwai wata karar ta daban da canero ta shigar inda take zargin tsohon mai horar da 'yan wasan chelsea din jose mourinho da nuna mata bambanci an dakatar da canero ne daga aikin ta na kasancewa likitar chelsea bayan da tsohon kocin mourinho ya soki lamirinta tare da ayarinta akan shigar da suka yi a filin wasa domin duba lafiyar idin hazard a wasan farko ta bude kakar wasanni ta bana inda chelsea din ta yi kunne doki da swansea da ci daya da daya. to da haka kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na labaran wasanni na wannan makon tare da fatan an ji daɗin kasancewa tare da mu sai ku bi mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin wakilin mu hassan umaru tambol da ma sauran abokan aiki murtala faruk sanyi ne ke maku sallama daga sashen hausa na muryar amurka. Yanzu kuma sai mu da Amurka da zai bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka. Yan shekarar 1975, Majalisar Ɗinkin Duniya ta tsayar da takwas ga watan Maris a matsayin ranar tunawa da 'yancin mata ta duniya kuma ake bikin wannan ranar a kowace shekara. Rana ce da take nuna ci gaban da mata suka samu da irin canjin da suke bukata tare da jinjinawa sadaukar da kai da mata masu fafutukan neman daidaiton jinsi a faɗin duniya suke yi. Kuma dama ce ta wayar da kan jama'a a game da gwagwarmayar da mata ke yi a faɗin duniya wajen neman ilimi da neman adalci a gaban shari'a da kuma samun damar yin amfani da abubuwan da maza suka yi riƙon kai na kashi kamar ajiya a bankuna da kuma yaƙi da jahilci a lokuta da dama sai mata sun yi faɗi tashi kafin su samu a daga ganin su da mutunci kuma abu mafi muni shine ƙoƙarin da suke domin ganin cewa ba a ɗauke su a matsayin dukiya ko mallakar wasu ba amma a matsayinsu na mutane masu cikakken 'yanci gaskiyar ita ce duk da cewar mata manya da ƙanana sun yi gagarumin yunkuri a cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata amma suna da sauran aiki a gabansu babu wani wuri a duniyar nan da mata za su ce ana ba su dama da kuma mutunta su kamar yadda ake wa maza yawancin jama'ar da suka fi kowa talauci a duniyar nan mata ne kuma ba a darajarta ayyukansu akan biya su kashi talatin zuwa arba'in ne cikin ɗari ƙasa da yadda ake biyan maza idan suka yi aiki iri guda Rashin tattalin arziki mai kyau na bayyana irin rashin ikon da suke da shi a sauran al'amura a rayuwarsu inda suke fuskantar cin zarafi da rashin daidaiton jinsi. Shi yasa taken bikin wannan shekarar shine samun daidaito a duniya rabi da rabi zuwa shekarar 2030, wato a matsayin wani bangare na shirin samar da ci gaba mai dorewa na shekarar 2030 na Majalisar Ɗinkin Duniya, duk yana daga cikin ƙoƙari da dama na samar da daidaiton jinsi da ƙarfafawa mata gwiwa da kuma kare 'yancin mata na Majalisar Ɗinkin Duniya. wannan ya hada da burin da ake so a cimma na kawo ƙarshen duk wani bambanci da ake nuna wa mata manya da ƙanana a ko'ina da kuma dukkan cin zarafin da ake wa mata manya da ƙanana da dakatar da yin duk wasu ayyukan da suke da illa ga 'yan mata kamar su auren wuri da auren dole da yi wa mata kaciya da tabbatar da ba yara maza da mata sahihin ilimin firamare da na sakandare duk al'ummar da ke son ci gaba wajibi ne ta fara ƙarfafawa mata gwiwa ta wajen ba su 'yanci da dama daidai da maza. A ranar mata ta duniya, Amurka na bikin karramawa da girmama mata manya da ƙanana da kuma mayar da hankali wajen tabbatar da mayar da duniya wurin da mata manya da ƙanana za su ji ba a da su san ware ba, amma wurin da za su saki jiki domin ba da irin tasu gudunmuwar. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku wurin gwamnatin Amurka na yau. wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. yan sanda a somalia sun ce akalla mutane shida ciki hada dakarun haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar afirka aka raunata a yau litinin yayin aka samu wata fashewa da ta auku a filin jiragen sama na beledweyne a wata hira da ya da murya amurka shugaban rundunar 'yan sandan beledweyne kanar ali abdi ya ce fashewar ta auku ne a kofar shiga filin jiragen saman yayin da jami'an tsaro suka dakile wasu hare-haren hukumomi a ankara babban birnin turkiya sun ce suna bukatar a ninka musu tallafin da aka baiwa kasar domin ta tunkari matsalar kurarar bakin haure a cewar shugaban majalisar dokokin ƙungiyar kasashen turai yayin da wakilai daga bangarori ke tattauna kan wannan matsala ta bakin haure a wani taron koli da ake a brussels dubban mutane na makale akan iyakar kasashen girka da macedonia Ƙungiyar Human Rights Watch da ke kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga ƙungiyar ƙars wato tarayyar ƙasashen Afirka ta AU da ta kafa wata kotu wacce za ta hukunta waɗanda aka samu da aikata bangin laifukan cin zarafin bil'adama a Sudan ta kudu. To madalla ga sheka masu haro ƙarshen shirin dare kenan daga nan birnin Washington DC sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jin wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa ciki har da shirin tsaka mai wuya. kamar na madadin Muhammad Lalo da ya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da kula da dakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika mata Malam Vasco a nan ne habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.